MKK na Rasulun Aminin. To, to jama'a assalamu alaikum <clears throat> wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu na kan wannan shafi na Sarki Zaki MKK na Rasulun Aminin. To, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a masu na za ku ga na saka hoton uh, Malam Alkali sa'annan kuma da Shak Malam Musa Yusuf Asadu Sunna. Malam Musa uh, eh, Malam Alkali wallahi kaga bambancin ku da Malam Musa Yusuf Suna, a akan wasu zantuttuka da ake yi kan magana na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ka zo kwanaki ka zo kai mana magana akan Annabi sallallahu alaihi wasallam iyayensa da muka ji daɗi. Uh, bari dai ku ji dai jama'a. Kawai malami zai baka kabbara. Eh, a yi wannan magana sai an faɗe ta iyayen Annabi suna wuta, ubanka ba yana wuta. Mhm. amma iyayen manzon Allah wallahi ba sa wuta kuma wallahi tallahi da iyayen manzon Allah suna wuta da Allah bai rantse da su ba me Allah subhanahu wataala ya Allah ya ce la uqsimu bi hadha albalad ba sai na rantse da wannan garin na Makka ba na'am wa anta hillun bi hadha albalad alali kai ne ne a wannan gari wa walidun ma walada da iyaye da abin da suka haifa iyayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga ka zo ka mana magana kai karatu da akan iyayen Nabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya fito ta sa maka albarka ana murna ana jin daɗi kan wannan kalma da ka faɗa ba wai cewa kaman faɗanka da ka faɗa shi zai sa ya sa wasu muka yadda cewa iyaye annabi sallallahu alaihi wasallam a'a ba su wuta ba a'a ta inda ka fito ka zo kai wannan magana ya sa she jama'a suka yi murna suka ji daɗi ana ta sa maka albarka a she wasu ƴan kaɗan wasu ƴan kaɗan suka fito suna maka raddi suna zagi ai mun gani mun gani da muka zo muka saka kan maganan ka da kai muka fara sakawa saboda jama'a kowa ya ji daɗi kowa yana murna ka duba irin murna da jama'a musulmi suka ta yi amma shi yan tsiraru kaɗan suka zo suna maka raddi raddin da suke maka ni da na ji ma na wani malami ma a cikin su ma ɗaya da yake cewa a wai ka zo ne ka zo ka faranta wa 'yan ɗariku da 'yan shi'a rai ka zo ka faranta musu rai yasa kai wannan magana to shin zan tambaya nan sallallahu alaihi wasallam na 'yan ɗariku kaɗai ne da 'yan shi'a annabi sallallahu alaihi na yan ɗari ku kaɗai ne da yan shi'a saboda wannan magana eh, da ka yi malam musa yusuf asadu sunna shekara shekarun baya ya zo ya yi wannan magana ya ce sam iyayen annabi sallallahu alaihi ba su wuta ya yi halka har hudu ni da shi muka ya yi halka har hudu amma zagin da aka yi masa wallahi bai sa ya fito ya zo ya janye ba amma an musulai ka ɗan kaɗan an danya ku ce ka kaɗan domin 'yan tsiraru kaɗan an ɗan yakuce ka she ka duba irin alkhairi da irin murna da kasawar she kaɗan da ka zo ka ɗan musule ka ka fito ka zo ka janye to shin zagi da yana iya sa mutum ya janye wannan aba na san dai ka ilimi kuma karatu ka zo ka karanta Kur'ani ka zo karanta ka nuna cewa iyaye annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ce iyaye annabi sallallahu alaihi wasallam suna wuta uban shi ma yana wuta to ka janye wannan kalma mu mun kama mu har gobe muna kan duk wanda ya ce iyaye annabi sallallahu alaihi wasallam sai di abdallah sai eh, da nana amina suna wuta uban shi ma yana wuta To yanzu ka zo ka janye, janye wanda ka zo ka yi malam domin an ɗan musule ka kaɗan. Shin wa'anda suka suka janye da ka zo ka janye, she ya kamata ka tabbatar ka nuna mana cewa ai ka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam bari ma saka wannan ka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam kana kan magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Shin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin sai di abdalla da nanan Amina ne ya kamata ka bambanta ka nuna mana haka. Shin Annabi yana nufin sai di abdalla da nana Amina ma'aifiyansa shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi saboda janye wanda ka je baka bambanta mana waɗanda suke cikin musulun ka suke suka zage ka suka maka raddi akan haka su fa sai di Abdalla da nana Amina suke nufi shi yasa kaga wani malami a cikin ku yazo yana wa malam Musa raddi domin malam Musa ya ce ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam babba dan babba dan babba da yake yake zagi yake yake zagi malam Musa to shin kai ma kana kan in ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya kamata ku bambanta ku nuna muna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyidi abdallah da nana amina saboda akwai lokacin da muke da malam Musa akwai no astaghfirullah da shak abdul fatih sana tijani kai barin ga barin turo muku janye wanda kazo ka ka zo ka janye wanga magana to da ka janye ya kamata to ka tabbatar muna sai di Abdalla da Nana Amina ake nufi saboda ƴan uwaye eh, wa'annan da suka suka suka maka raddi da yasa har ka kira sunan su ka zo ka janye su fa sai di Abdalla da Nana Amina suke nufi kuma wanga magana sai di Abul Fatai Sani Attijani Allah ya taimake shi ya taba wannan tambaya Malam Nasir Ado Musa ya taba wannan tambaya da zan tambaya malam abbas sadauki da ni da su ya taba wannan magana malam musa yusuf asadu sunna ya yi wannan tambaya wani tambaya ne shine wani laifi sai abdallah da nana amina suka yi a nuna mana laifin da suka yi da allah zai sa su wuta ko fa malluma kuke ce mana wai addinin musulunci baya zaluntan kowa addini Allah baya zaluntan kowa shi yasa dabbobi ma ba ma mutane ba dabbobi karo da karo karon da yazo ya ya dan wansa karo ran tashin kyauma Allah zai ta da su ya bar ɗayan ya rama in ya rama a mai da su ƙasa haka kuka ce haka malluma ku karantar da mu to shin iyayen Annabi sallallahu alaihi wasallam wani laifi su ma suka yi bari mu ji janye wanda ka fito ka zo ka janye Allah ba zai zalunce ka ba. Yan uwa da musulmi akwai wani clip na wanda yake ta yawo dangane da iyayen annabi Muhammad sallallahu alaihi Wannan magana ba yau na yi ta ba ba jiya ba ba satin jiya ba ba watan jiya ba. Tabbas ni ne wannan magana dangane da matsayar iyayen annabi Muhammad alaihi wa cewa ba ‘yan wuta ba ne. A shi wannan tunawa akwai wasu kusakurai da na a matsayina na ɗan adam zan iya daidai zan iya kuskure. Kuskure na farko shi ne na zagi, kuma wannan zagi Allah shi ne shaida. Na yi shi ne a kusace saboda kishin farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. lokacin da wasu suka taso suna biya hadisi cewa iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yan wuta ne to babu shakka na fusata kuma zaki baya cikin koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dan annabi ya ce sababul muslimu kusurun wa qitaluhu kufrun saboda haka wannan kuskure na biyu ina nan akan matsayar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dangane da iyayensa ina nan akan wannan matsayar wanda manzon Allah yake kanta to ni ma ina kanta ina nan can matsayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da iyayensa domin ba kai ne za ka kai iyayen annabi wuta ba kuma ba sai za ka kai su aljanna ba shi annabi shi zai ba mu labarin matsayin iyayensa sai abu na uku dangane da aya da na karanta ta cikin suratul suratul balad inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la uqsimu bismillahir rahmanir rahim na'am la uqsimu bi hadha balad Allah yace la uqsimu bi hadha balad ina rantsuwa da wannan gari ko ba sai na yi rantsuwa da wannan gari ba duka malaman tafsiri sun fassara ta haka sai Allah yace wa anta hilun bi hadha balad wa anta hilun bi hadha balad kuma kai ne tsokani a cikin wannan gari ya fi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na wa addini sun tafi akan batanci a kai na wasu na zagi na wasu na cin mutunci ina musu albishin wallahi na yafe musu wallahi na yafe musu insha Allah wanda ba zai samu ban zagi na ba sai nan gaba shi ma ya zo ya zage ni wallahi na yafe masa Allah shi ne shaida ni dai na yi don Allah kuma ina neman yardar Allah ina roƙon kuma duk inda ne kuskure a cikin wannan kilin din da sauran mutane Allah madaukakin sarki ya yafe abu na karshe wanda zan kulle da shi shine ina ƙara bayyana wa duniya matsayata game da iyayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama matsayin da manzon Allah ya tsaya a kan iyayensa to ni ma akan wannan matsayar nake ina kan wannan matsayar. amma bayyana wa mutane wani abu aka san haka to ban sani ba kila sai ko nan gaba amma dai a yanzu ga matsayata wanda ne masa ba daidai ba kuma ina roƙon yayi hakuri ya yafe mana a matsayina na Assalamu alaikum wallahi malam alkali da baka kula waɗanda suka zazzage ka ko suke zagin ka ba ai mun gani da shine mafi alkhairi Malam Musa Yusuf asar da suna ai malamin izala ne shi mun yi halka har hudu akan iyayen nan sallallahu alaihi wasallam shi ma malamin izala bai yadda suna eh, wuta ba yayi tambayar da malam Abdul Fatih Sani Attijani yayi ya yi tambayan da malam nasir ado musa ya yi ya yi tambayan da malam abbas sadauki suka yi iyayen na sallallahu alaihi wani laifi suka yi ka yi farkon vidiyon nan jama'a kowa yana munna ana ta sa maka albarka amma malam ka ba yan tsiraru su sa ka zo ka janye wannan maganan ka cewa ma zagin da kai to mu har gobe mu muna kan bakanmu cewa duk wanda ya ce iyayen na sallallahu alaihi Sayyidi sai abdallah da sai da na Amina suna wuta wallahi shi ma uban shi yana wuta mu ba mu janye ba mu ba mu janye ba uban shi ma yana wuta saboda mun rasa wani le ko malluma abin na da ban mamaki malam ko annabi sallallahu alaihi wasallam ake cewa wai sallanka azuminka zakkanka sadaka kominka wallahi ba zai bai kai ya sa ka aljanna ba shi dai rahman Allah kuma rahman kuka ce annabi sallallahu alaihi wasallam muka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shine yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya cece ni ya cece ka malam amma shi kyale yayin shi wani laifi suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ina fatan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya cece ni ya sa ni aljanna amma shi kuma ina cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya sa iyayen shi wuta sakani da Allah da annabi malam wani yana da ban mamaki malam da ya kamata da ka zo ka janye shi ka nuna mana a ah, kana kan matsayi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce iyayensa sayyidi abdalla da nana amina su ke wuta saboda wannan abu ya fito karara babu wani wawan da bai eh, ce wai bai fahimta ba saboda akwai malamin da ya zo yake zagi yake faɗa da malam Musa saboda malam Musa na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam babba dan babba wannan kalma da babba dan babba an ce wai kafirci ne wai ba bi ma'ana ana kare ta magana annabi sallallahu alaihi wasallam wato bi ma'ana ana nufin karara saidi, Abdullah da Nana Amina ne <laughs> Malam shi ya faɗa wato sai dai abdalla da nana amina su ake nufi to kai kuma ka zo ka bayyana muna eh cewa wannan hadisi da ake fara domin kai ka karanta Qur'ani wai wasu sun karyata ka kuma har suna zagin ka alherin Allah ya gare malam Musa halka muka yi halka na ɗaya ba wani zagin da ba yi masa ba eh, wasu ba su yi masa ba shi ma abin da yasa na sa hoton shi domin shi ma malamin izalan ne ba wani cin mutuncin da ba masa ba duk da shi ya daure ya zai halka na biyu yayi na uku yayi na hudu akan iyaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare yayi halka kan nana eh, nana Fatima yayi halka kan Sayyidi Ali yayi halka kan nana Aisha yayi halka yayi karatu akan wa'an yayi karatu akan su amma kaga zagi da walakanci bai sa ya dina ba to amma malam kayi magana mai dadi kai yayin nabi sallallahu alaihi wasallam aka zo ana ta munna ana jin dadi wai yan tsiraru kaɗan sun zage ka ya sa ka zo malam don Allah muna roƙonka muna roƙonka saboda Allah malam da kai kokari kai muna karatu akan ka nuna mana laifin Sayyidi abdullah da na Amina saboda kaga ni na rasa ma me ma me wani abu ne ma musulmi ma yake bukata wanga wannan wannan wannan ka zo ka tabbatar ma jama'a me amfanin shi ina yawan tambayan kaina wannan abu yana gyara alwalanka ne yana gyara sallanka ne yana ɓata sallanka ne yana gyara ka ne shi ne to me amfanin mu zo malami da tsaya ah, wallahi iyaye annabi sallallahu alaihi wasallam suna me me amfanin wannan me amfanin wannan to malam tun da ka fara da kai kokari ka zo ka janye da kai kokari saboda Allah ka zo ka ah, bayyanar mana cewa Saidi Abdallah da Sayyidina Amina sabo su ga laifin da suka yi su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar yake nufi abinda kawai malam muke roƙa muke bukata da kai kenan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala